ambaci Allah. Gaskiya wasu suna adda. Hakan ba laifi ne ga dan an nemi tsarki ne na hidima. Ba ma su kaɗai ba ne, akwai fannin nan namu na. Da ma kalmomin fada. ku dai kawai ku dakace mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Zainab, Aminu ba ko rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na. Ba sarkin labari Kafin mu tsindima cikin shirin namu na yau, za mu fara leƙawa ɗakin labarai domin karɓa a takaici. Wani fasinja da ya sauka daga jirgin Abuja zuwa Kano ya yi kukan cewa tikitin shiga jirgi don yin tafiya ya yi tashin goron zabi a ƙasar nan. Fasinjan mai suna Umar Dauda ya bayyana cewa tikitin shiga jirgi daga Abuja zuwa Kano naira dubu hamsin da takwas maimakon dubu talatin da yake biya a baya. Umar Dauda ya ƙara da cewar bai ga dalilin da ya sanya kamfanin nukan sufurin jiragen sama ƙara farashin rikicin ba. A nan kuma mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya bayyana kungiyar Women and National Development bisa yunkurin su na samar da tarihin marigayiya Hajiya Maryam Ado Bayero don amfanar da al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Mai martaba sarki ya bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar shugabannin kungiyar karkashin jagorancin Alhaji Suleiman Haruna a fadarsa. Munira Sulagarko daga sashen labarai. Sani mai Yanzu kuma ga jakadiya Aisha Ibrahim Abdul dauke da sakon jigon rahotannin shirin namu na jiya wanda ya duba akan wasu samari abokan juna da suke da 'yan mata su ma ƙawayen juna amma kuma wani mai sayarwa tasa budurwar kayan aiki wato shopping duk ƙarshen wata ta ji daɗi ya son ransa, shi kuma saurayin ɗayan hannun shi fa a dunkule yake. Allah ya raba mu da saurayi ne son kuɗi. Ai gwanda wanda hannun sa yake a sake. Sako daga Sadiya Ilyasu nusa Kwankwas. To ai da ma sadakin so shine kyauta. In ji Husna Muhammad Sheka. Ita ku La unguwa uku gidan liman cewa ta yi. Allah ya sa idan kana yi wa budurwarka shopping kana yi wa mahaifiyarka ita ma. Allah ya kyauta. 'Yan mata a daina ƙurewa samari maleji. In ji Suleiman na Hauwa Ɗan Goro. To samari masu kyauta Allah ya ƙara buɗi. Sako da daga Maryam Abubakar Adam unguwa uku. Ita kuwa Jamila Hamza ga cewa sai to samari masu mammako kalubale a gare ku kyautatawa ma ai wani abu ce. Salam ni dai ina kyautatawa budurwata in ji Salim dan matashi. Gaskiya kyautatawa budurwa wajibi ne Inji Sani unguwa uku filin kashu. Gaskiya ina goyon bayan masu dunkule hannu amma kyautatawa ma ai wani abu ce Inji Ibrahim Zarewa. An gaida Indo. Jigon rahotannin shirin namu na yau zai yi duba ne kan yadda wasu ke ganin bai kamata a buɗe taron casu da addu'a ba, a kuma ɗora ganguna iyalan jujal daga baya. Domin dai a mafi yawan lokuta ana gama addu'ar nan take gangar mai waƙa ce za ta raka addu'ar. Ku ji duman kalangu na zamani har da fiyano ko jita. Mata kuma na bin kiɗan da jujjuyawa a gefe guda. Kuma watakila ma, dijan da sauran mazan wajen suke ta kallon kwaso shokin. Kaga kenan an bi addu'a da mugun aiki. Ko da dai wasu na ganin ba laifi ba ne a ciki. Don an yi addu'ar a farkon dijan, ai wai komai za ka ambaci Allah, ya fi a ce tsura aka yi shi, babu sunan Allah tun da daman, ai albarka ake so a kowane aure. ni dai a tunani na ya fi because ko ma za ka yi ambatan Allah yana da kyau kin ga kamar idan like hundred abu zai faru bai wuce abu irin talatin ko Allah ma ya sare gaba ɗaya ma ba abin da zai faru akan bale shi ne ga dan an nemi biki ne na hidima dole sai ana dan neman addu'a saboda shi wajen biki ana so a fara da addu'a sannan a tashi su kuwa waɗannan gani suke bai dace ba ai wai gwara kawai a zaɓi ɗaya idan addu'a to ai addu'a da karatun alkur'ani bashi sai a wa'azi a tashi idan kuma kidan da waƙar dangin dujal ɗin za a yi to a yi shi shi kaɗai ba wani zancen fakewa ko buya a bayan ayar Allah da addu'a kaga kenan abu ya zama zulwa da haini suna ganin cewa ina ai ubangiji mai tsarki ne baya karɓar najasa wannan addu'a ma wasu ba mai da hankali ake yi ana addu'a ba kawai dai ana yi ne dan dai kawai a ce dai an yi ka a ce ba a bude taro da addu'a ba amma ni dai gaskiya wannan abin baya burge ni kuma gani nake gaskiya a laifi ne a wallahi bai dace ba saboda wajen shedan ne ba abun Allah bane ba da wajen walima sai shine za a bude wajen taro da addu'a jakadiyar mu Yusra Ismail Zubair ta jiyo mana ta bakin wasu 'yan mata Shin a bukunkunan da suke zuwa a yanzu ana buɗe taro da addu'a ko kuma ba a yi? gaskiya wasu suna addu'a don akwai wanda zaka ga an ce abokin ango ko kuma kawan amarya su zo su yi addu'a ana gama addu'a za a kunna DJ ka ga an fito da yan gada ko wasu dai su fito dai a fara rawa gaskiya yanzu ba a yi sai dai kawai a ce amarya ta fito ango ya fito ango ba wa amarya ka kuɗin cefa ne ana ba wa amarya sai su bi ta su kwace wata budurwa ta bayyana mana cewa ita wannan abu ya daɗe yana ci mata tuwo a ƙwarya inda ta ce wai ita idan ta tashi aure to fa lallai ɗaya za a ɗauka, ba sai an yi addu'a ba, sai dai kawai a ci gaba da casu, damar neman tsari ana yi tun kafin ma a fara hidiman biki. Ba kiɗa ba ne ba za a yi ba, addu'a farkon nan ce ne ba za a yi ba, idan an tashi kawai kowa ya zauna a yi mutane sallama shi kenan sai a ce to za mu fara abin da ya kawo mu ko sai a ɗora a ci gaba da farka ta biki nishaɗi ko sai a ci gaba. Yusuf malamin addinin musulunci ne, ya yi mana fashin baki a mahangar addinin musulunci. Hukuncin yin addu'a a gidan Iban Santa ko Diji, wanda Iban Santa ɗin kuma kaɗe-kaɗe za a saka na biki a yi raye-raye na abin da Allah ya haramta. To wannan wasa izgiri ne da Allah da ayoyinsa, subhanahu wa ta'ala. Za ka yi abin sai da kuma ka ambaci Allah. Ai kana nuna Allah na yi ɗin in za ka yi wani abu ka yi. A shiga a yi biki, a raƙarƙashe, a sa kaɗe-kaɗe haramun. Ai suna ganin idan za a yi abu ana to a yi addu'a sai a samu albarka ai lokacin da Allah ya baka umarni anan ka yi amma inda Allah ya hana ka idan kai jinin muku misali kamar karuwa ce da mai neman ta za su yi nasu ambaci Allah yanzu a ce da su ambaci Allah ya halatta musu zina duk da bai halatta musu ba ka shi ma mai diji idan zai kunna kiɗa ya ambaci Allah wannan ambatan Allah da ba zai halatta masa kuma ya janyo masa abin da ya yi izini Haka zalika, malamin ya ƙara da cewa mafi yawan halin da al'umma suka tsinci kansu a yanzu, su fa suka jawa kansu. da ma mutane za su gane shi wa Allah shi wa annabi sallallahu alaihi dan Allah shi ne zuwa ibar saka suna kada kai in bikin za su yi ba kida ba komai yanzu wannan abun za mu kwashe dide da Allah tun ranar da ubangiji ya janye wannan tsaron daga Kano wato mu ma bala'i ya barke kefa fa mu zo mu addu'a ba ta cikar uwa domin ubangiji ya ce idan ba ku yi wani da kyakkyawan aiki ba ba ku hana mummunan aiki ba nagartattun ku za su yi addu'a Allah ya saurara su to ga dai qala Allahu rasulina ta raba komai tunda kwalke nan uwar daka kuma ƙarshen kowane zance Allah Ubangiji ya sa mu dace amin. Kuma wannan labarin shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na yau, wanda masu sauraro za ku iya aiko mana da saƙon ra'ayoyinku a kai ta lambar waya. Sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku. Daga kodin shari'ar Musulunci mai zaman ta ungwanku, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mansur Ibrahim Bello. ta aike da wani matashi gidan gyaran hali bisa zargin haɗa baki da laifin sata. wankin zargin ya bayyana cewa matashin mai suna Nasiru Mustapha ya haɗa baki da wani abokinsa mai suna Isa Sulaiman sun sace wata kasuwar kaza da busasshen kifi masu kimar dubu goma sha uku. Sufeto Abdullahi Lawan shine mai gabatar da ƙara, ya kuma roƙi kotun da a karanta wa Nasirin tuhumar da ake masa, kuma kotun ta yi umarni da cewa a karanta kunshin zargin sai dai matashin ya kuma musanta. Kotun ta umarci mai gabatar da ƙara da su kawo shaidu, an kuma tsare matashin zuwa mako guda. To mu kuma daga nan sai dai mu ce Allah ya kyauta ya raba mu da son zuci. Wani matashi da ake zargi da afkawa wani gida ya aikata sata, ciki kuma har da gora kwalli ɗaya ya gurfana a gaban kotu. Don jin ci gaban labarin da ma wani ga jakada abbakar sabo. Matashin Yusuf Aminu mai kimanin shekaru talatin da biyar da haihuwa ya gurfana ne a babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta dan batta karkashin jagorancin mai shari'a abdu abdullahi wayya da tuhumar aikata shiga ta laifi da kuma aikata sata tun da fara dai an zargi cewa ya afka gidan wata mata ne mai suna amina sili wacce take ɓangaren gabatar da wa'azi a garin na ɗan batta da asubar fari Ƙunshin tumar dai ya nuna cewa bayan ya faɗa gidan ya saci kayayyaki kamar haka. Farar roba, sai farin bokitin roba, wanda a cikin sa akwai kuɗi har kusan naira dubu goma sha bakwai. Sai wayar salula, mai kiban naira dubu tara, da wata alewa irin wacce ake ba wa yara, samfurin milikandi, sai kuma wani ƙwandalelan goro guda ɗaya, wanda shi kuma ta bakin mai ƙara ta ce, goron fafari ne fat, wanda ake ƙarar da wato Yusuf Aminu ya je kotun ne tare da lauyansa mai suna AK Ismail kuma ko da rijistaran kotun ya karanta kunshin tumar da ake masa sai ya musa a nan ne kot ta buduro masa da batun rantsuwa take kuma ya amsa ta bakin lauyan nasa cewar zai faransi ba tare da wani jan lokaci ba kotun ce umarni da zai yi alwala don ya zo ya rantse da ƙur'ani hakan kuma aka yi domin kammala alwalar tasa ke da wuya aka lankaya masa kalmomin na rantsuwa kuma kammalawar ke da wuya gaba ɗaya kotun ta ɗauka da faɗin daga nan ne kotun ta sallame shi ta kuma rufe shari'ar yayin da wannan matashi ya gurfana a gaban kotu da batun cewa ya yi sata har kuma ya rantsi su kuwa wasu matasa masa masana miyar haɗa magunguna wato famasis haɗa kansu suka yi a kafatanin ƙasar nan domin ganin cewar sun amfani kansu da kuma sauran al'umma har kuma suka haɗa wani taro na ƙara wa juna sani ta irin hanyoyin nan na sada zumunta kasancewar taron sun yi shi ne a faɗin duniya domin wasu daga cikinsu suna ƙasashe daban-daban da suka da america da Australia da Malaysia da sauran ƙasashe ragowar kuma suna ƙasa Najeriya. kan haka ne muka zanta da wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wancan horo. Sunana Dr. Nuruddin Usman daga nan Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Zakwai. Wannan tattaunawa ta musamman da ita wannan kungiya ta mutu shirya domin wayar ma da mafi yawan mutanen mu da ke Najeriya kila ba su taɓa zuwa ƙasashen waje ko kuma waɗanda masu kaji domin su gane cewa akwai damarmaki da yawa da za ka iya samu a ƙasashe daban-daban wajen bunƙasa ilimin ka na harhaɗa magunguna sunana Sunana Sa'adatu Jundi, ni lecturer ce a Jami'ar Bayero University Kano. Seminar ɗin da aka yi yana da amfani kwarai da gaske saboda shi ilimi kamar kogi ne kuma kullum akwai sabon abu. Ƙungiyar Data Pharmacy Scholars Initiative wacce ta Ibrahim Jato Abubakar wanda ke zaune a can ƙasar Australia ke jagorantar ta sun tabbatar da cewar za su gaba da ƙarar da al'umma ganin cewar an gudu tare an kuma tsira tare. to Allah ya bani sa'a ya kuma lamunci. Abakar Sabu, Baba Suda. Sannu Baba Habu. A nan ma dai mai shari'a Mansur Ibrahim Bello, alƙalin babbar kotun shari'ar Musulunci da ke zaman ungwanku ya hori wasu matasa da ɗaurin shekara ɗaya ko zaɓin tara na dubu ashirin kowannensu. Kotun ta yi musu wannan hukuncin bisa ikirarin bakinsu. Tun da farko, 'yan sanda ne suka gurfanar da matasan su hudu, bisa zargin haɗa baki da yunkurin tayar da hankalin al'umma da kuma laifin hana 'yan sanda gudanar da aikinsu. Kulkin zargin ya bayyana cewar matasan sun girke wasu manya-manyan ganguna, suna kiɗan DJ a unguwar, Sun yi ƙorafi wajen 'yan sanda sai dai lokacin da 'yan sandan suka je wajen kiɗan da zummar su tashe su, matasan sun yi turjiya. Daga nan baturen 'yan sandan na yankin ya yi umarnin da a kamo su, aka kuma gurfanar da su a gaban wannan kotun. Jim kaɗan bayan karanta hukuncin kotun ta ayyana cewar ba za a mayar wa matasan kayan kiɗan ba. Jakada Yusuf na daba Ismail ya rawaito cewar, kotun ta ayyana cewar duk wanda bai gamsu da hukuncin ba yana da damar ɗaukaka ƙara nan da kwana talatin. To, Allah ya kyauta. A nan ma dai mazaunan garin Tidin Kaba a ƙaramar hukumar Kumbotso da ke nan Kano sun bayyana cewar malamai uku ne ke koyar da yaransu fiye da ɗari uku a wata rumfar langa-langa maimakon aji kamar yadda sauran makarantun firamare suke yi. Wasu cikin mata a garin da jakadanmu Abba Isa Muhammad ya zanta da su sun bayyana cewa ɗalibai a makarantar ta tudun kaba karatunsu na tsayawa ne a aji ɗaya zuwa biyu na firamare. a hukuma bata san da mu ba dama in yaya san yawa ai ana zaɓe amma idan ko liyo ne ko zaɓe ne to fa mu tabba ba mu taɓa ɓace musu ba za su zo kuma da kutsan mu da gwaduwa mu tsohon ciki bai hana mu zuwa zaɓe ba amma ba mu da wata ci gaba duk inda aka je ko ina kudu da arewa in ƙarya muke kuma su zo su gani. kukan mu ga Allah ga yan kungiya ga yan majalisu da gwamna da shugaban kasa da kowa da kwama wanda yake da hannu a ciki muna neman taimako a zo a wa yaran mu makaranta a ta gara mana wutar nefa mu a kuma titi mun samu wata baiwar Allah ta zo ta taimaka ta musu ta langalanga an yi musu allo guda uku allo dina nan diya babbaje makarantar langa-langa duk ta bal mun kai wajen shekara ma wajen sama da talatin muna neman makaranta na hayo ba mu ci gaba ba. Jakadan namu Abba Isa ya yi kokarin jin ta bakin sakataren ilimi a karamar hukumar Kumbotso Muhammad Magaji. Amma hakan bai samu ba, kasancewar lokacin da jakadan namu ya je ofishinsa ya tafi wata bita, amma za ku ji mu da bayaninsa a nan gaba. To Allah ya kyauta ya kuma sa koken nasu ya je inda ya dace. Yanzu kuma za mu je ga fannin nan namu na. Hmm. Tare da jakadiya Aisha Ibrahim Abdul. A wannan makon fannin namu na Top ya yi duba ne a kan wata al'ada da ake yi a lokutan taro. Sai dai kuma a wannan lokacin ba ma kowa ne ya san sunan al'adar ba, balantana a san lokacin da ake yi da ma kuma yadda ake yin sa. Mai sauraro muna magana ne akan lugude. Ko menene luguda? Tambayar da muka yi wasu daga cikin mutane kenan. Kawai mutane ne za su haɗu su tarawa mutum ɗaya su mai duka amfani da shi na sani lugude. Allah ba san lugude ba. Irin ka tara kayan wankin nan ka lugude su. Lugude kan iya zama ko daka ko dukan mutum Hausa ce. Lugude ni na da ta shi ne ka lugude abinci. Shi ne ragargajiya mutum. Mutum a kama shi tun safe ana dukansa har dare shi ne lugude. Mun kuma ji wata dattijuwa ta kuma yi mana bayanin menene lugudan da ma yadda ake yin sa. Rukayya Abdulmuni al'adun da lokacin ne ana bai ku za a zaba hatsi a cikin turmi a yi ta duka ana haɗa ana buga turmi da dutsunan har mata suna ta faman da dukawa. Ya zama gari da dutsen da kuma ba a fitarwa dai da ta faman dukan za. ita aka gama da kanya ake yi da. Wani suna faɗa suna bai dabobi to yanzu ko an daina ma. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. za ku ji mu da wani sabon maudu'in amma fa ta cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. Sanni Indo. Ga kuma jakada Abubakar Sabo da fannin nan namu na kalmomi da ke keɓance da fada. A wannan makon za mu duba ne akan kalmar bisa da kyau, ko me kalmar take nufi? Ga dai da Mamuda wanda aka sani da sira da Dogari ɗan mutan salime nagi don jin cikakken bayanin ma'anar kalmar. wannan kalma ta bisa da kyau ana gaya wa sarki ita ne yayin da ya yunkura zai hau doki adawa za a ruɗe da bisa da kyau sadauki adali bisa da kyau masoyin Allah bisa da kyau sadauki adali lallai fa bisa da kyau Allah ya kai mu wani makon don jin mu ɗauke da wata kalmar da take banta da fada Abakar Sabu Baba Suda dattijan arziki. Da haka ne kuma shirin Baba Suda na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, musamman Ibrahim Abdullahi Turan ɗinki, Muzalmin. Ibrahim ya kasai ne jagoran shirin kuma mai sanya min ido a ko da yaushe. Hassan Mamuda Ya'u ya tace shirin. Ni Zainab. Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu.